karfe biyar agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi karfe hudu kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ake sarari a kan mita sha shida. Hawa Halliru Gwangwazo. Mai sauraro barkanmu da yammaci da fatan mun wani lafiya ga kanin labaran. Daidai lokacin da ake cika shekaru sha ɗaya da sace 'yan matan sakandaren Chibok a Najeriya an kai wani kazamin hari da ya kashe mutane 49 a jihar Plateau. Jagoran juyin mulkin Gabon Brice Ingema ya lashe zaben shugaban kasar da aka gudanar a ƙarshen mako. Rasha ta ce ya yi wuri a sa ran kawo karshen yakin Ukraine a nan kusa duk da tattaunawar da fara kai tsaye da Amurka. To yanzu kuma ga cikakkun labaran. Yau ake cika shekaru sha ɗaya tun bayan da mayakan Boko Haram suka sace 'yan matan sakandaren Chibok 276 a jihar Borno ta yankin Arewa maso gabashin Najeriya. Ko da yake jami'an tsaro a mabambantan lokuta sun yi nasarar ceto da dama daga cikinsu. Azma Bishir Aminu ta haɗa mana rahoto. A ranar 14 ga watan Afrilun 2014 ne Boko Haram suka farwa sakandaren 'yan matan ta ci tare da yin awon gaba da ɗaruruwan ɗalibai. Maryama guda ce cikin ɗaliban da aka sace ta ce tabbas sun shiga rudani a ranar. Muna cikin makaranta shine muka je kara bindiga daga cikin gari. Mun taru wuri ɗaya suka ce mana kar mu gudu su ba Boko Haram ba su sojoji ne. Sai suka fara kabara suka ce Allah akbar Allah akbar sai tsoro ya kama mu wai asma sun fara kuka ita ma maryam inkeki na sahun yan farko-farko da suka gudu daga hannun boko haram allah ya kubutar da mu muka dawo mu ne muka fitar da kanmu da mijina ba mu fariwa kowa ba mun ce za mu yi wani tafiya ne tukun ba su sani ba dare ne muka fita wata uwa ladi ta ce sun yi farin ciki matuƙa lokacin da aka yi nasarar ceto yaran su gaskiya ran da an ce yan matan jiji sun fita na ji daɗi sosai ina murna amma kuma ba a faɗa gawa ne gawa ne ba sai na tafi gidan wa'yansu masu talabijin muna jira mu gani hoto mu ji suna wannan uwa ta sabunta kira ga mahukunta wajen ganin sun kara kaimi don kubutar da sauran yaran da suka rage mu dai gaskiya dukkanmu da wayanda nasu suka fita da wanda nasu bai fita ba dukkanmu muna fata akan cewa in zai yi gwamnati ya yi mana kokari ya fitar mana yaran nan ko suna da auren ko ba su da auren su zo dukansu matsalar tsaro na ci gaba da kange ɗimbin mata daga samun jikar burika musamman ta fuskar karatu a yankin na arewa arewacin najeriya To akalla mutane 49 ne aka kashe a wani kasamin hari da aka kai a ƙauyukan Zike da Kimafa na yankin Kwal a ƙaramar hukumar Basa na jihar Plateau. Majiyoyi daga yankin sun ce harin da aka kai ƙauyukan ya bar mutane da yawa cikin munanan raunuka kuma tuni aka garzaya da su asibiti. Harin na zuwa kwana guda bayan harin da aka kai da ya sanadiyar rayukan gwamman mutane a ƙaramar hukumar ta Basa. Ministan harkokin cikin gida na tarayyar Najeriya Olubimi Tunji Ojo ya ce gwamnatin ƙasar za ta fara aiwatar da sabuwar manufar dakile masu karya dokar wa'adin zama cikin kasar inda daga watan agusta mai zuwa za a fara cin tarar waɗanda suka wuce wa'adin bizar su a cikin kasar na kuɗi kimanin dala sha biyar a kullum. Farfesa Usman Muhammad na cibiyar horas da 'yan majalisa a Najeriya ya yi mana tsokaci a kai. na farko dai wannan ya saba ma ka'ida ya saba ma dokan ƙasa da ƙasa sannan ya saba ma wato dama na ɗan adam wanda zai je wuri bisa ga larura ko wani abu har ya samu wannan matsala duk doka tana da wani dan windo wanda za a ce sai dai idan to ba a ba da wannan daman ba na laruran doka ɗaya kenan na biyu idan ka je visa ne a ƙasan Najeriya za su ga kwanakin da ta yi kuma a kullum su kokari su makakuletin ko su yi maras kwana na cewa ga kuɗin da za ka bada. To ɗan hijiran da ya tafi wurin nan ya je ya samu matsala kuma ya samu rashin jituwa sannan ya samu matsalan ya je ya yi visa har ya tafi ya je ya yi visa kaga anan ba a ma la'akari da larurarsa ba amma su ƴan ƙasan na wajen sun fi kowa sanin damansu ta su ga gwamnati cewa wannan harajin kuma da aka ɗora musu ba daidai ba ne kuma za su iya yaƙi da wannan zalunci da rashin adalci da irin wannan haraje-haraje na gwamnatin nan na Tinubu wanda ɗan ƙasa ma ba su bar shi ba balle ɗan waje. Farfesa Usman Muhammad na cibiyar horas da 'yan majalisa a Najeriya. To rahotanni daga jihar Agadas a arewacin jamhuriyar Nijar na cewa wasu da ba a san ko suwaye ba sun sace wata baturiya 'yar asalin kasar Switzerland mai suna Abt Claudia a gidanta da yammacin jiya Lahadi. Matar mai shekaru 68 a duniya na aiki ne da wata kungiya da ke tallafawa masu sana'ar aikin hannu. Wannan dai na zuwa watanni bayan sace Eva Grecha, baturiya 'yar kasar Belgium da 'yan bindiga suka yi. Adamu Ali dan jarida a kafar yada labaran takardar Swift TV ya yi mana karin bayani. Wannan macen shekaru da dama macen nan tana zamani a nan cikin jihar Agadez. Har ma ta kai ta inda ta armi wani dan asalin kasar Nijar ne wanda yake shi ma nan zamanan nan na Agadez ne. Suna zamani cikin wata unguwa wadda ake ce mata Dagma na Tudu. Dagma na Tudu ga wanda suka san Agadez unguwa ce wadda ke tana yammacin gari haka kaɗan. To a wannan gidan nata a jiya labarin da muka tattara aka ce mana mutane suka je mata a karfe bakwai da minti talatin da biyar suka je gidanta. Wannan mutanen suna suna cikin mota Toyota V6 fara mai kabil biyu kuma wa'yansu suna bisa moto suka sallama mata da suka sallama mata mai gadin ta baya nan gidan suka ɗauko ta da ƙarfi suka tafi da ita kaji abin yadda ya wakana a yanzu har yanzu ga takamaimai inda aka tafi da ita wanga abubuwan su suka kawo mu aza ayar tamboyi da dama wai shin wanga ɗoke-ɗoken su wane ne suke yin shi dan menene wa'anda yake eh, shafa mutane ne wanda yake yan asalin ƙasar turai ne wanda suke zama a nan cikin agaris Adamu Ali wani dan jarida a Nijar kungiyar kare hakkin bil'adama ta Human Rights Watch ta buƙaci hukumomin Ghana su ɗauki matakin kare mutanen da ake zargi da maita la'akari da karuwar hararen kan mutanen da ake zargi da maitar. Kiran na ƙungiyar na zuwa bayan karuwar cin zarafin mutanen da ake zargi da maita musamman a arewacin ƙasar. Rukayya Bakabara na ɗauke da ƙarin bayani. Ta cikin sanarwar da ƙungiyar ta fitar a yau Litinin ta ce akwai buƙatar gwamnatin Ghana ta ɗauki tsatsauran mata. mataki kan masu afkawa mutanen. A shekarar 2023 Majalisar Dokokin Ghana ta amince da wata doka da ta haramta zargi, alakantawa ko kuma cin zarafin wani mutum da sunan maita. Sai dai har yanzu Majalisar Zartaswa ta sanya wa dokar hannu ba. Amnesty International ta ce ya kamata gwamnati ta faɗaɗa ɗaukar mataki har cikin iyali kasancewar wannan zargi da ka iya kaiwa ga halaka mutum na farawa ne a tsakanin 'yan uwa da zarar aka samu wani akasi. Tsofaffin mata da ke fama da da talauci ko kuma rashin lafiya su ne suka fi shiga cikin haɗari yayin da suke fuskantar kyara da kuma tsangwama lamarin da ke tilasta musu barin gari don tsira da rayukansu wannan al'amari a cewar kungiyar ya fi faruwa ne a yankunan arewacin kasar musamman akan mata mai ta dai wani abu ne na al'ada da al'ummar nahiyar afirka suka yi amanar cewa wasu keɓantattun mutane kan yi amfani da ita don cutar da 'yan uwansu wani lokaci har da kisa gwamnatin amurka ta soke rangwamen da aka yi wa 'yan kasar wato 'yan asalin kasashen afghanistan da kamaru na tsawaita wa'adin ta su zuwa gida a ci gaba da korar baki da trump ya fara tun bayan dawowar sa mulki akalla 'yan kasar afghanistan 14,600 ne za su rasa wannan rangwame daga watan mayu yayin da na kamaru su kimanin 7,900 za su rasa nasu a watan yuni. wasu labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. Jagoyin juyin mulkin Gabon na shekarar 2023 Brice Oligi Ingema ya lashe zaben kasar na karshen mako da rinjayen fiye da kashi casa'in na yawan ƙuri'un da aka kada kamar yadda alkalman ma'aikatar harkokin cikin gida ta kasar ta bayyana. Zaben dai ya zo ne watanni 19 bayan kawo karshen mulkin iyalan gidan Bongo na fiye da shekaru hamsin a kasar mai arzikin man fetur da ke da yawan jama'a miliyan biyu da rabi. Alhaji Muhammadu Jibrin wani mazauni a Gabon ya faɗa mana halin da ake ciki. Masha Allahu zaɓe a Gabon an yi zaɓe lafiya, an gama lafiya, ni dai ban jin da aka hayaniya ba. Mun je mu tun ƙarfe takwas da kwata muka je muka jefa zaɓe ko in ce da rabi. An yi zaɓe lafiya, an gama lafiya ban jin da hatsaniya take ba. Kuma an ba da sakamako an ce shugaban ƙasa na gaba da kashi 90 cikin 100 mai bi masana da kashi 3 cikin 100 to gaban dai tana zaune lafiya ba mu san kuma sauran jihohi ba amma dai a nan libreville muna zaune lafiya wani mazaunin gabon alhaji muhammad jibrin to tsamin dangantaka ta tsananta tsakanin faransa da algeria yau litinin bayan da ma'aikatar harkokin wajen faransa ta ce algeria ta umarci jami'an ta sha biyu su fice daga kasar ta cikin awanni 48 da yake prime minister faransa jill noel ya ce matakin na da alaka da tsare 'yan asalin algeria uku da hukumomin kasar suka yi tsawon shekaru da dama dangantakar diplomasiya tsakanin faransa da algeria ta shiga wani hali a wani yanayi da matakin da algeria ta dauka ke zuwa a daidai lokacin da ake kokarin gyara dangantaka tsakanin tsakanin kasashen biyu. 'Yan tawayen RSF a Sudan sun fitar da sanarwar kwace ikon babban sansanin 'yan gudun hijirar da ke arewacin Darfur bayan har-haren da aka ɗauki kwanaki hudu na gwabsawa wanda ya sanadin rayukan ɗaruruwan mutane. Shamsiya Haruna na ɗauke da ƙarin bayani. rahotanni sun ce hare-haren sun fi sauka ne a yankunan da sansanonin 'yan gudun hijira na zamzam da kuma abu shuk suke waɗanda ke ɗauke da mutane sama da dubu ɗari bakwai hare-haren sun lalata gidaje da kasuwanni da kuma cibiyoyin kiwon lafiya a cewar ƙungiyoyin agaji yayin da rsf ta ce ana amfani da sansanonin 'yan gudun hijira wajen ajiyar kayayyakin yaƙi ƙungiyoyin kare hakkin ɗan adam sun yi tar da waɗannan munanan hare-hare da suka ce an kai ne kan mutanen da suke da rauni sosai musamman mata da ƙananan yara da kuma tsofaffi waɗanda suka jima suna fama da tsananin yunwa sai dai rsf ɗin ta musanta hare-haren da ake cewa tana kaiwa kan fararen hula inda ta zargi gwamnatin soji da amfani da kafafen yada labarai wajen sauya tunanin mutane akan dakarunta dubun dubatar 'yan gudun hijira ne suka tsere daga sansanonin da suke fakewa inda suka yada zango a alfashir kuma a halin yanzu suna kwana ne a filin Allah ba tare da ruwan sha abinci ko kuma cibiyoyin kiwon lafiya ba. Alfashir dai na ƙarƙashin ikon gwamnatin sojin Sudan wanda ke zagaye da dubban sojojin ƙasar da ke bawa yankin kariya. Hamshakin attajirin duniya mamallakin kamfanin Tesla Elon Musk ya ce yanzu haka an samar da intanet na Starlink a Somalia. A kazalika gwamnatin kasar ta tabbatar da baiwa kamfanin damar gudanarwa a kasar. To labarin na zuwa muku daga nan sashen Hausa na Radio France International. Fadar gwamnatin Rasha ta ce tattaunawar da wakilan kasar ke yi da na Amurka akan yakin Ukraine na gudana cikin nasara. Sai dai ya yi wuri a fara tunanin an kusa warware rikicin la'akari da munguwar illar da tsohon shugaba Joe Biden ya yi wa dangantakar da ke tsakanin Moscow da Washington. Nura Ado Suleiman na dauke da karin bayani. kakakin fadar gwamnatin rasha dmitry peskov ne ya yi wannan gargadi a lokacin wata ganawa da gidan talabijin ɗin ƙasar inda ya ce akwai fahimtar juna a tsakanin jami'ansu da na amurka da ke wakiltar ma'aikatan harkokin waje da kuma na tattara bayanan sirri to sai dai tattaunawa tsakanin wakilan shugaba trump da takwaransa putin na gudana ne a daidai lokacin da rasha ke zafafa har-hare kan ukraine inda ko a baya-bayan nan sai da ta halaka akalla mutane 32 yayin farmakin da ta kai da makamai masu linzami kan birnin sumi a jiya lahadi inda baya ga hasarar rayukan da aka yi wasu mutanen akalla 117 suka jikkata tun kafin sake ɗarewa kujerar shugabancin amurka donald trump ya sha alwashin kawo ƙarshen yakin rasha da ukraine da aka shafe shekaru uku ana fafata shi nasarar da ya ce yana son a rika tuna shi da ita a matsayin jakada na zaman lafiya To shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai sanar da sabon haraji kan kayayyakin da ke da alaka da lantarki wanda ake shigarwa kasarsa a mako mai zuwa da yake ya ce zai yi rangwame ga wasu kamfanoni a fannin. To sai dai Trump ya ce matakin Amurka na janye haraji kan kayan lantarki da suka kunshi wayoyin hannu da kwamfutoci da sauran na'urorin da Beijing din ke wato Beijing ke shigarwa Washington na kankanin lokaci ne. Ministan harkokin wajen Iran Abbas Arakshi zai ziyarci kasar Rasha a wannan mako. gabanin shirin tattaunawa karo na biyu tsakanin Tehran da Washington da nufin warware takaddamar nukiliyar Iran da kasashen yammacin duniya suka kwashe shekaru da dama suna yi. Ahmad Abba na dauke da karin bayani. Hakan na zuwa ne bayan da Abbas Arati da wakilin shugaban Amurka Donald Trump na yankin gabas ta tsakiya Steve Witkoff suka yi wata tattaunawa a kasar Oman a ranar Asabar da ta gabata. bangarorin biyu sun bayyana tattaunawar da aka yi a Oman a matsayin mai tasirin gaske. Ko da yake wani babban jami'in Iran ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa taron na da nufin tsara sharuɗan zama ta gaba ce kawai. Rotonni na cewa har yanzu Tehran na ɗari-ɗari da zaman tattaunawar tare da nuna shakku wajen yarda da Trump, wanda ya yi barazanar kai harin bama-bamai Iran muddin ba a cimma yarjejeniya ba. Washington na da nufin dakatar da Iran daga ci gaba da aikinta na inganta sinadarin uranium, wanda Amurka da Isra'ila da kuma manyan ƙasashen Turai ke ɗaukarsa a matsayin hanyar samun makaman nukiliya. Sai dai Iran ta ce shirinta na nukiliya na samar da makamashin wutan lantarki ne ga 'yan ƙasarta. Rasha wacce ke cikin yarjejeniyar nukiliya da aka cimma da Iran a shekarar 2015 ta goyi bayan Tehran don amfanin al'ummarta. Ƙungiyar Tarayyar Turai za ta ƙara yawan tallafin da take baiwa gwamnatin Falasɗinawa zuwa Euro biliyan ɗaya da miliyan ɗari shida na shekaru uku, kamar da kwamishinan EU da ke kula da yankin gabas ta tsakiya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters, Dubravka Dufrafka Suka ya ce za su mika tallafin ne a daidai lokacin da ake sauye-sauye a gwamnatin Falasdinawa wadda ake zargi da aikata hanci da rashawa da rashin iya mulki. tula labaran sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. Taken labarin wasanni kenan ga kuma Captain bula Abdullahi. To kin maida ni dai Captain. To ai ka <laughs> shigo ne. To madalla mu fara da Najeriya inda hukumar kwallon kafa ta kasar NFF ta mhm. bayyana kaduwarta da kuma alhini bisa mutuwar Charles Basi ɗaya daga cikin 'yan wasan kasar da suka wakilce ta a gasar cin kofin nahiyar Afirka mm. a da 1980. Mm. Basi ya mutu yana da shekara saba'in da 71 bayan doguwar jinya da ya sha. Mm. Sakataren hukumar Dr. Muhammad Sunusi ne ya tabbatar da wato haka mm. uh, sanarwar da ya fitar mutuwar tsohon dan wasan na zuwa awanni kalilan bayan mutuwar kyaftin din wannan tawaga ta mm. 1980 christian chuku mm. da aka fi sani da chairman a inugu wannan babbar shi lalle ya kada kwarai kuwa ya kada bangaren wasanni a kasar mm. To kyaftin ɗin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Newcastle United ya sanar da sadaukar da nasarar da suka samu kan Manchester United ga kocinsu bisa rashin lafiyar da yake fama da ita. Eddie Howe mai shekara 47 na kwanci a asibiti ta ranar Juma'a sakamakon rashin lafiyar da yake yi mm. abin da ya hana shi jagorantar kungiyar yayin da suka samu nasara a gida da waje kuma su da samun irin wannan nasara tun kakar 1930 zuwa 1931. kyaftin ɗin ya ce bayan da suka shiga fili ne suka ce to wasan da za su buga da man united za su yi shi ne domin kocin nasu. Mm. To a kungiyar wato kwallon kafa ta Liverpool a yanzu na bukatar cin wasanni biyu ne kacal domin kammala lashe gasar Premier kakar bana. Mm. Wannan na zuwa bayan nasarar da kungiyar ta samu kan West Ham da ci biyu da ɗaya. Dan mm. wasan gaba na kungiyar Muhammad Salah a wannan karawa ya kafa tarihi mafi cin kwallo da taimakawa a kaka guda a daidai lokacin da tuni ya sabunta kwantaraginsa da kungiyar ta mm, Liverpool. Shi kwadon wasa Virgil van Dijk ya jefa kwallo da ta baiwa i ara anar wato Annie Slot damar baiwa kungiyar da ke biye musu mm. Arsenal kenan mm. a teburi tazar maki sha uku rigis. Mm. Masu rike da kambin gasar La Liga Real Madrid sun sha da kyar bayan da suka doke Deportivo Alves da ci daya mai ban haushi. Wasan da aka karkare da 'yan kwallo goma goma a kowane bangare ya so ya jike wa Madrid da ta wato da ta game da tasgaro a gasar zakarun turai a baya bayan nan. Wato dai da kyar ta sha dai. Da kyar ta sha a wannan wannan wasa edudo kamavinga ne ya jefa wannan kwallo ɗaya tilo a mintuna na 34 bayan da va ta soke kwallon da ah, asensio ya jefa tun da farkon wasan mm. an wato sallama dan wasa da jan kati mm. mbappe kenan mm. bayan da ya yi wa dan wasan tsakiya na ah, alabes blanco wata gurza da kafa na shi ma ko ya kushe mai hancin ya to muna godiya bai ya kushe mishi hanci ba <laughs> gurza mishi kafa yi to muna godiya <laughs> To yanzu kuma sai sharhin jaridu ga Abida Shaibu Baraza ta shigo barka da shigowa. Barkanki da warhaka Hauwa. To za mu fara sharhin jaridun na yau ne da jaridar Daily Trust mm. wadda ake wallafa a Najeriya da ta yi sharhi kan shugaba Bola Tinubu inda ya kaddamar da tubalin sake gina babbar hanyar abuja zuwa kaduna mm. zaria zuwa kano mm. wadda ke cikin mawuyacin hali so kuma tana taka rawa wajen bunƙasa rayuwar al'ummar arewacin da tattalin arzikin ƙasa zirga kan hanyar to jaridar ta rawaito cewa a wajen taron kaddamar da hanyar mm. gwamnan jihar kaduna ubasani wanda ya wakilci shugaba tinubu mm. ya bayyana cewa hanyar ita ce ta hada birnin tarayya da jihohi akalla goma sha biyu mm. da suke shiyoyin arewa maso tsakiya arewa maso yamma da kuma arewa maso gabashin kasar sosai aikin san matafiya za su gasgata irin wahalar ko kuma wannan tsaikon da ake fuskanta yayin tafiye-tafiye saboda lalacewar wannan hanya to uba sani ya kara da cewa hanyar ta share tsawon lokaci ba ta samu kulawa ba kamar yadda mm. muka faɗa mm. kuma ta kai ga lalacewa wanda sanadin hakan ya haifar da rasa rayuka tare da laƙume tattalin arziki sosai ma to daga Najeriya bari mu leƙa jamhuriyar demokradiyyar Congo mm. da shafin intanet wadda ake wallafa afirka ta kudu wato African News mm. ta yi shari kan akalla mutane hamsin da suka hallaka mm. biyo bayan har-haren da suka faru a ƙarshen makon nan mm. kamar yadda jami'an gwamnati suka bayyana mm. shafin ya rawaito cewa gwamnatin ƙasar ta ɗora alhakin waɗannan har hare akan 'yan tada ƙayar baya M23 mm. da ke samun goyon bayan Rwanda har-haren kuma ya faru. fantsama zuwa sassan kasar mm. sai dai kuma wani reshen masu gwagwarmaya mm. da mayaka na wazalendo sun mm. fito sun ɗauki alhakin kai wannan hari a babban birnin na goma to a nan kuma kafar yada labarai ta al jazeera mm-hmm. daga cikin labaranta ta ce hararen da isra'ila ke kaiwa zirin gaza na ci gaba da yin muni musamman a yankin kan yunis da ke kudancin gaza ƙungiyar lafiya ta duniya who ta ce wani yaro ya rasa rayuwarsa sakamakon rusa wani asibiti da isra'ila ta yi a birnin gaza sai aikin san wannan asibiti shine rage ɗaya tilo a wannan yanki don haka an shiga mawuyacin hali kwarai da gaske an ga wato um, um, gadaje da ake aje marasa lafiya a warwatse kuma ba tare da um, mm. wato likitoci da za su duba marasa lafiya ga kuma har ya kai wurin mm. to yayin da kasashen duniya da ke ci gaba da allah wadai da wannan cin zarafin mm. to bari mu tsallaka amurka amurka da kamfanin dillancin labarai na reuters mm -hmm. inda ya yi sharhi kan shugaban amurka donald trump mm -hmm. inda ya sake sanar da sabon haraji akan kayayyaki da ake shigowa da su masu alaƙa da lantarki to muna godiya abida to madalla mazauna yankin kudu maso kudancin najeriya na bayyana damuwa akan yadda masu sana'ar jari bola ke tafka ta bargaza wajen ɗibar kayayyakin jama'a da sunan shara da kuma barazana ga lamarin tsaro a yankin murtala adamu na ɗauke da rahoto a kai daga kalaba ita dai wannan sana'a jari bola da mafi yawancin masu yin ta 'yan arewa ne inda a nan kudancin najeriya al'ummar yankin na zargin masu aikata wannan sana'a da laifuka da dama da suka hada da barazana ga tsaro a kwanan nan a jihar edo al'umma sun bukaci gwamnatin jihar ta dakatar da gudanar da ayyuka a fadin jihar antoni ikogwe yana da nasa ra'ayi kamar haka ya kamata lallai gwamnati ta bullo da tsarin da za a tsaftace sana'ar a hukumance maimakon dakatar da ita gaba daya abin da ya dace kenan gwamnati ta yi Idan gwamnati ta ɗauki matakin dakatar da wannan sana'ar, ko ya zai shafi dubban matasan da ke dogaro da wannan sana'a, Zaharaddin Suleiman, ɗaya daga cikin masu wannan sana'a, ya ce ya kamata gwamnati ta gane cewa wani bangare suna rage wa gwamnati matasa masu zaman kashe wando, maimakon su zauna ba abin yi. gwamnati ta fahimci cewa waɗannan abubuwan da muke muna yi ne domin ma mu taimaka ma gwamnati wajen rage yaya masu zaman banza saboda duk wanda ya zama bai da abin yi zai samu abin da zai rayu to hankali ba zai ma kai ya taba wani abu ba. Koya shugabanni masu wannan sana'a ke ji da zarge-zargen da ake yi a kansu Alhaji Bara'u shine shugaban masu harkar jari bola a jihar Cross River ya ce idan an bi ta Bara'u a bi ta mai bin sawu. Yawanci ministry ministry shi su suke sai da kayan gwamnati sai da kayan kamfanonuwa sai a zo ana zargin 'yan sikiram na state kuma yawanci za su kira inyamurai ne daga kamar Abba onacha haka da sauransu ka baya kuma sai su zo suna rapport a gurin gwamnati a dinga tunanin mutanen mu hausawa 'yan arewa ne saboda shi duk wanda ya bar gida ya fita neman abinci neman abincinsa yake yi mutum ba zai fita ya bar gidansu ya tafi wani guri a ce yana neman tashin hankali ba duk wanda aka samu ya kamata gwamnati ta ɗau hukunci a kansa ba ta wa mutane kuɗin goro ba sannan kuma magana gaskiya akwai abin da zai taimaka wa gwamnati a irin waɗannan abubuwan shine ta jawo 'yan sikiraf a jika ta zauna da su ta ba su kofa ta inda in sun gaba ta gari za su iya zuwa su yi rapport a san yadda za a yi a yi maganinsa kowane irin mataki ya dace gwamnati ta ɗauka domin domin kawo gyara da tsaftace wannan sana'a duba da zargin da ake yi wa masu yin ta na kawo barazana ga tsaro dr hauza getsu masanin tsaro ne wannan tuhuma ce da zargi kuma dakatar da sana'ar bai zai mai da kasar baya ne saboda dalilai guda uku na farko 'yan jihar suna samun ayyukan yi tunda ba mutanen arewa ne kawai suke yi ba na biyu mutanen arewa da suke zuwa suna wannan sana'a suna taimakawa ne wajen haɓaka al'amuran kasuwa da kasuwanci a cikin ita jihar sannan sannan na uku wato idan muka kalli cuɗe ne in cuɗe ka da ake samu da haka ni ina ganin wannan ba dabara ba ce wani dalili ne na son zuciya wanda zai zama na kabilanci tunda ai mutanen jihar edo ba za su iya dogara da kansu a cikin al'amuran su na yau da gobe ba jihohi irin su cross river da akwa ibom a cikin jerin jihohin da gwamnoni a halin yanzu suka ɗauki matakin kawo sabbin tsare-tsare domin tsaftace sana'ar murtala adamu kalaba rfi To bisa ga dukkan alamu mayakan Boko Haram na kokarin faɗaɗa hare-haren da suke kaiwa musamman a yankin arewa maso gabashin Najeriya ko a cikin 'yan kwanakin da suka gabata gwamnan jihar Borno Baba Gana Umar Zulum ya yi kashedi a game da yadda 'yan bindigar ke ci gaba da kwace sansanonin jami'an tsaro lamarin da ke kara haifar da fargaba ga zaman lafiyar jama'a. Kabiru Muhammad Dambauci ya zanta da Dr. Nazifi Wada Salisu mai gatari mai shari kan al'amuran yau da kullum ka kuma yadda tattaunawarsu ta gudana. kamar yadda ka faɗa maganar maiduguri a kwanan baya gwamnan da kansa ya koka inda ya nemi tallafin hukumomi cewa boko haram tana nema ta sake karɓe a jihar maiduguri akwai matsala tsakanin jami'an tsaron najeriya hmm. akwai abin da turanci ake cewa sinaji wato aikin gamayya an samu karancin haka to babu wannan a najeriya to kana ganin me ya jawo haka waɗanda suke guduwan ƙanana ne saboda ba a ba su haƙƙinsu sannan ba a ba su kayan aikin da ya kamata wani lokacin fa sai ka ga su waɗannan mutanen da ake yaƙa ɗin waɗanda suka hana Najeriya bacci da ido biyu su ɗin kayan faɗan da yake hannunsu ya fi kayan faɗan da yake hannun sojojin Najeriya. Wannan barazana ta tsaro tana jawo koma baya sosai idan ka lura gwamnatin jihar Borno ta yi ƙoƙarin gina wasu garuruwa da dama domin tabbatar da cewa al'umma sun koma daga gudun hijira to kana ganin wannan wani irin tseko zai kawo wannan tsare-tsare na gwamnati hannun agogo ne yake nema ya koma baya to doto bayan korafi da gwamnan jihar borno baba gana umra zulum ya yi lamarin ya jawo cece kuce da har ya kai wa wakilan gwamnatin tarayya sun mai da martani me za ka ce eh ai ka san shi in ka fahimci a siyasar Najeriya shi wannan jawabin da gwamna ya ai ba zai wa hukumomin Najeriya daɗi ba domin su abin da suke magana ma sun gama da Boko Haram yanzu kuma ga gwamnan jihar da boko haram nan ne asalinta ya fito ya ce akwai matsala to su kuma yanzu ministoci ba na yan najeriya suke wa aiki ba shugaban ƙasar najeriya suke yi wa aiki kaban haka ne to a baya bayan nan gwamnan jihar borno ya yi zama da jami'an tsaro na sojojin ƙasa da na sama da kuma 'yan sanda da shauran dai jami'an tsaro kana ganin hakan zai iya haifar da ɗa mai ido kwarai kuwa ai dole ne idan ba a haɗa kan wa'annan mutanen yadda ka zana su ɗin nan ba hmm. idan ba su haɗu sun yi aiki tare ba to ba za a iya samun abin da ake bukata ba a kan tsaro. kana ganin waɗansu irin hanyoyi ya kamata a bi daga ɓangaren gwamnati da kuma ita al'umma don ganin an kawo ƙarshen wannan lamari. hanyar da ya kamata a bi shine a ƙarfafa wannan wato hudda tsakanin wannan jami'an tsaro ɗin To doktor daga ƙarshe da yake aiki na tsaro ba na jami'an tsaro kawai ba ne al'umma ma tana da irin gudumawar da za ta bayar. Kwarai kuwa, kwarai kuwa. Me za ka ce a kai? In ka kula magana ta gaskiya magana Boko Haram da farko al'umma ta ba da gudunmuwa wajen yaduwar Boko Haram. Akwai lokacin da shugaban ƙasar Najeriya Jonathan Goodluck ya je Maiduguri a fadar sarkin Maiduguri ya ce a fito da waɗannan yaran saboda an san su. ya ce ku fito da yaran nan za mu kwashe sojoji gaba ɗaya duk wanda suke wannan abun ku sanar da mu a ɗauke su mutane suka ƙi suka rika ba a wancan lokacin suka dinga ba su mafaka duk da cewa wata mafakar da suke badawa suna tsoro ne dan idan ka faɗa ka ce ga kaza za su zo su kashe ka tattaunawar kabiru muhammad dan bauchi da dr nazifi wada salisu mai gatari to da kan ka zo karshen zagayen farko na labaran amma tun da fari kun ji cewa daidai lokacin da ake cika shekaru sha ɗaya da sace yan matan sakandaren chibok a najeriya an kai wani kasamin hari da ya kashe mutane 49 a jihar plateau jagoran juyin mulkin gaban prince ingema ya lashe zaben shugaban ƙasar da aka gudanar a ƙarshen mako rasha ta ce ya yi wuri a sa ran kawo karshen ƙarshen yakin Ukraine a nan kusa duk da tattaunawar ta fara kai tsaye da Amurka. RFI. To bari mu shakata da wannan. madalla da fatan an nishadantu. To yanzu kuma sai shirin rayuwa.